a arewa da kudu shin me za ka ce game da arzikin da wayannan jihohi na Najeriya wasu su suke da shi manya da aka sani abun mamaki ne cewa Najeriya ta shekara sha shida ba tare da ta yi wani hoɓasa ba ta bunƙasa ƙasar nan akan maganar cigaba ko da maganar cigaba ne na ma'aikatu wato ina ne wato kamar industries ko kuma cigaba na maganar cimaka ko kuma cigaba na magana na kamar su ICT wanda yanzu na ake ake tankawo da shi kowa ya san kasashen inyamurai wato tun lokacin da muka samu mulkin kai zuwa yanzu sun bunƙasa ne a kan maganar kwakwa mm. man kwakwa wannan mm. kowa sun yadda aka yi yadda aka yi a um, malaysia ta zo ta ɗauka yau ta zama a duniya ita ce ta farko ita ce a gaba mm. a kan maganar wannan ice kuma wannan ice ba mai suke ba dan su ci na manja a'a wato suna sinadirai daban-daban suna aika daban-daban daga wannan mai doyin da cike da kwaka ai kaga wato tun da ka taho daga Ifor ka taho Port Harcourt ka zagayo ka taho nan kasar Abia Enugu ka taho Imo duk suna da kwakwa to sai ka baro can sai ka taho Saswell to kudu maso yamma su kuma Allah sai musu koko daga maganar wato mai yanzu koko shine na biyu wajen abin da ke kama kasan nan kuɗi na waje to saboda haka nan wani abu ne wanda eh, shi koko din me ake da shi kuma wani jihohi ne suke da shi? Eh to yanzu ka kamar duk wani na yamma a suna da koko. Hmm. Wato kaga daga Ondo jiha nan na osun ai duk wuri ne wanda suke da koko da oyo in ka tuna lokacin lokacin ba kwame awolo wato shi ne wanda ya kara bunƙasa ta akwai lokacin wani shekara wanda wato koko fa farashin shi faɗuwar wasu a kasuwar duniya amma awolo saboda iyan siyasarsa sai ya sa gwamnati sai wannan koko din daga nan aka zo nan ikeja aka fara sarrafa shi to in ka taho nan arewa ka zo santar arewa Binoyi an santa kan maganar kamar su lemu su mangwaro da sauransu yanzu wannan abin da ke fara dubi yadda wato wajen sittin bisa ɗari na abin da suke ke suka wanda ake samu wanda ake wanda ake hagarci ake tsunkowa hmm. yake lalacewa alhali kau wannan abu za a iya mai shi concentrate wanda za a rika yin lemu kamar na kwalba to ga gwamna abin da kamata ya tunani kenan in babu man nan tun me za mu yi abin nan kuma ai shi a aikace mm-hmm. sa'ad nan in ka taho arewa mm-hmm. maso gabas to kuma kaga akwai itace kamar su gam arabic bano ita ce a gaba shi gam arabic kamar karo kenan eh karo kenan banda kamar kasashe kamar sudan ai ba inda ke da gam arabic mai kyau wanda ake bukata kamar na najeriya namu high quality ne saboda haka ne to kaji itace kenan kamar kado kaga kamar su tumatir su gombe su tumatir so saboda haka nan to kaga wani to taraba state din nan akwai hawan mambila to wannan hawan nan na mambila da wannan yake na mambila bincike ya gwada zai iya ci da afirka gaba A kan magana nono da nama da man shanu saboda to wani yanki ne wanda ke yana najeriya amma yanayin shi na ƙasar turai ne sama yake wanda kudan tsando ba zai iya hawa can sama ba saboda haka za ba zai samu ciwon wannan ciwon hmm. wato trypanosomiasis sa'annan kuma a wannan wuri za a iya zuwa a kawo iri irin na turai kowane iri wanda zai zo nan Mm. wanda za a iya gama da namu irin wanda za a samu shanu mm. wanda za su ba da nono za su ba da mai mm. sa'annan za su ba da nama yasa ka ga afirka gaba da wuri biyu aka fara yin wato wurin bincike da kuma yin alluran na rigakafi na shanu a afirka daga kenya sai a nan abu sai muka zo da kuma fata wato kira wato shi fata na shanun najeriya yana da wa yana fin kowane fata kyau akan magana a abubuwa irin na fata kamar su takalmi su kuma jacket da sauransu katsina bangare na jos mm. to nan ne bangare da ake yin auduga kaga bangare na kano su kuma nan bangaren su ake yin gyada eh wasu sun ce akwai man fetur a irin su bauchi ko gombe me gaskiyar haka wato yau ko da fetur ya bari mm. kasan fetur akwai abin da zai iya samun ta. ko dai fetur din a ce ba a so saboda kan maganar matsaloli da ke kawowa na mm. mamaye yanayi a arewa an san nan akwai mai saboda muna da kwal mai kudu yawan kwal mm. ka gane ko mm. na kuma muna ta kamar ina ne ake samun kwal din na eh, kwal yo ai kwal yanzu arewa in ka taho wato tun da ka shigo Benue ka taho kwal ne ya malala ya taho Abuja din nan na ya malalo ya taho Kaduna da kaduna sai ya wuce wannan court din sa'annan sai ya tafi zuwa jos mm. daga jos sa'annan wani ya kwana ya tafi gombe bauchi zuwa raba me mutane kamata su kalla a wurin maganar zaben gwamna eh abin yake so in ce zaɓe kamata ya ku zaɓi mutum wanda yake da hangen nesa wanda kun tabbata zai muku aiki kuma wanda mutum ne wanda yake jarumi